واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na transformer a yau laraba goma sha bakwai ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da kekara arba'in, wanda ya dace da ashirin da uku, ashirin da biyu ga watan mayu watan biyar miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam tana da shekara 2019 idan lissafin ya tabbata a yau insha Allah ta'ala za mu shiga sabuwar sura wanda ake kiranta suratul hijr a baya mun gama ko mun kammala suratul ibrahim alaihi salam kuma mun ga abin da suran ta kunsa saboda haka wannan sura ita ma kwatankwacin wancan ne wannan sura a maka ka saukar da ita shi yasa ake kiranta makkiya kuma kowa ya sani surorin da aka saukar da su a makka ko ayoyin da aka saukar da su a makka suna magana ne a dunkule akan tauhidi a hadili ka samu wata doka ko hukunci abinda ake bukata shine tauhidi ya zauna wa mutane domin idan tauhidi ya zauna to ana ganin sauran dokoki ma wajen kiyaye su za a samu sauki kwarai da gaske har ila yau surorin makka suna da babban alama ta yawan katsewa bi ma'ana ba su da tsawo mafiya yawan surorin za ka samu ayoyin ba sa da tsawo idan aka dan ambaci kalma ɗaya biyu uku sai a tsaya daya biyu uku sai a tsaya amma in ka ga a cikin aya an jibga magana da yawa to wannan alaman madaniya ce saboda mutane sun riga sun goge sun saba yasa aka ce ko a ka'idan koyarwa lokacin da aka zo aka samu mutum yana fresh kwakwalwansa ba wani abu a ciki to ba cusa masa da yawa za a yi ta yi ba in aka juza masa da yawa ba zai rike ba amma ana baki kaɗan da kaɗan da kaɗan to sai ga ya haddace kuma Allah ramma ai wannan tsari ne ma waɗansu suke bi wajen hadda wani yana haddansa da aya ɗaya ɗaya wani yana yi da rabin shafi wani yana yi da shafi shafi saboda haka idan ka bincika ka samu wanda ya hadda da aya ɗaya ɗaya ya fi shan wahala saboda zai ta maimaita ayan ya halata da ta baya ya sake halata da ta gaba sannan ya tsallaka gaba to sai ka samu haddansa kusan tafi karfi amma ya fi ɗaukar lokaci yanzu kuma akan samu za ga mafi yawa shafi shafi ake yi mutum sai ya maimaita shafi kamar sau hamsin ko sau ɗari idan ya zo sai ya haɗa da na bayan sai ya sake haɗawa da na gaba saboda a dunkule suna da yawa za ka iya samu a shafi ɗaya magana ɗaya ne za ka iya samu a shafi ɗaya maganganu sun kai ashirin kaga ba za ka hala da aya guda ɗaya ba saboda haka ayoyin maka yana daga cikin babban alamansu wato kasancewansu yawan katsewa ko yawan datsewa haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama ya saukar da ayoyin kuma za mu ga alama cikin wannan sura saboda akwai yawan datsewa an ɗan daddatse magana aka kawo shi a takaice wasu malamai suka ce wala Allah saboda a wata sura Allah ta'ala ya yi dogon bayani domin saboda in ka duba surori waɗanda suke madaniya to za ka samu ƙarin bayani sosai akan waɗannan ko kuma a waɗan wurare an ambata saboda aka sai aka sake maimaitawa saboda kada mutane su manta ko kuma a dada ƙarfafa musu magana wannan sura suratul hijr ayoyinta guda 99 ne 101 ba guda 101 ba a wani wuri kuma za ka samu ayoyin ba su kai haka yawa ba saboda haka shi yasa wai yana daga cikin laka lakalin da gardawa suke bayarwa ban sani ba ko malam zai fala mana a cikin wannan sura tunda an ce ayoyinta 101 ba ne wani lakani gardawa suke bayarwa wanda aka kawai in mutum ya karanta abu ya ji ya masa kawai sai ya ce ai abu kaza kaza ne eh, sai ya ce mujarrab haka suke rubuta a littafi mujarrab wani na ce mujarrab wai an gwada ki an ga yayi kenan to mai yiwa waɗansu sun kaɗe kunnuwansu domin su ji abin da zan fala eh, amma da yake bai da muhimmanci bai da tushe kuma ba gaskiya ba ne hasake ne shi yasa ba zan fala ba Tunda a mama ya yi shiru wanda mai yiwa ya fi ni sanin waɗannan lakani-lakanin da ake bayarwa malamai sun kasu kashe-kashe da malaman da an ana karatu a wajensu za mutum yana zuwa wani wuri sai a ce to abu kaza kaza kaza ne wani ba sai ka tambaya ba zai faɗa maka in an haɗa kaza da kaza kaza ne wani abin ka je ka bincika ka samu da gaskiya wani abin kuma gaskiya shirme ne Eh, wani abin ba za ka samu ba daidai ba ne sabon Allah ne Allah ya sauwake kuma duk ana waɗannan abubuwa don saboda biyan bukatan duniya ne ai ba biyan bukatan lahira ba ne eh, Allah ya kyauta kuma ai kaga wannan sura yana daga cikin abin da za ta karantar za ta yi mana bayani akan bokaye da masu duba ba su da asali bokaye da masu duba shirme ne suke yi suna kwaikwayon neman sanin gaibin Allah ne amma kuma ba za su yi ya ba saboda haka ka ga duk abin da za a zo a ce maka hada abu kaza ko jinin mutum da ayan qur'ani ko jinin jinjiri da ayan qur'ani saboda abu kaza kun ga wannan hatsari ne ko ka samu biyan bukata sai Allah ya jefa maka fitina a cikin biyan bukatan nan ba yadda za a yi a sace dan mutum a kashe masa da yayi ta neman sa hankali ya tashi ba a samu wannan yaro ko wannan jinjira ba sannan kai ka je ka biya bukatan ka na duniya sannan kuma a ce za ka zauna lafiya ko za ka kare lafiya ba zai taba yiwa ba Allah ya isa nawa za a ja maka idan yaro karami ya bata Allah ya isa nawa za a ja maka idan yarinya karama ta bata ko kuma a ce mace ta bata Allah ya isa nawa miyagun addu'o'i nawa waɗanda za su fada a kanka saboda haka ai duk addu'anka da duk dabaranka ba yadda za a yi baka da gaskiya a wajen Allah ce ka tsallake ba zai taba yiwa ba saboda haka wannan sura yana daga cikin abin da za ta bubbuge mana waɗannan miyagun akidu da yadda da ainihin bokaye da masu duba lalle suna da hatsari kwarai da gaske amma a takaice babban abin da suran take karantarwa shine abu na farko ƙarfafa tauhidi matsayin Allah subhanahu ta'ala da matsayin manzanninsa da saƙonnin da ya aiko sannan abu na biyu wannan sura wato za ta tabbatar mana da ainihin ni'imomin Allah wanda ya yi mana domin za a ambaci sama da irin abubuwan da Allah ya yi za a ambaci ƙasa da waɗansu muhimman abubuwa kasan a duniya an ɗebe sama an ɗebe ƙasa to ba inda mutane za su zauna babu a lahira ne aka ce za a canza amma a duniya aka kwake waɗannan to kuma ba inda za ku zauna kuma da yawan idan mun tsundumu a cikin ruwa mutuwa za mu yi ko mutum ya take a bakin kogi ne kuwa saboda ai ba zai yi wa ce ka shiga cikin ruwa ka yi awa da awanni baka ja numfashi ba ba zai yi ba saboda Allah bai maka halitta irin wannan ba saboda hakan an kwake kasa abinda zai rage ruwa ne to ruwa za mu iya rayuwa a cikin ruwa ba za mu iya ba idan an kwake sama to ba mu san bala'in kuma da zai faru ba tun da daman Kur'ani ya mana ishara ranar da aka naɗe sama ku tabbatar takin duniya za dun ba za a zauna lafiya ba saboda haka yin za ku miƙe kafa a kan ma me za ku miƙe kafa ta ina za ku miƙe kafa to za a ambata mana samful na ni'imomin da Allah ya mana domin su zama darasi gare mu don neman da ka samu ka yi ƙoƙari ka gode wa Allah babban godiya wato ita ce ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da ka yi shirka da shi ba mai yiwa idan ana bayanin ni'imomi kun san mutane in mutum yana jin jiki sai ya rinka duba masu kuɗi masu manya-manyan motoci masu manya-manyan gidaje haba modibbo ai kai ma yadda kake ai akwai ni'imomin da Allah tabaraka wata'ala ya yi maka bai mu waɗansu ba ko jin wannan karatun da kake yi ni'ima ce wani baya ji kuma yana son ya ji amma ba zai ji ba to ko a dalilin wannan me yasa ba za ka gode wa Allah ka bauta masa ke kadai ba karka dauka ana magana ne da manya-manya eh irin su dangote da wane ne a'a kai ma dan salale ne a matsayin da kake tunda Allah ta'ala ya maka nemomi iri daban-daban Allah kyauta kuma har ila yau wannan sura ta suratul hijr za ta yanko mana namazi min qisasil anbiya'i wa umamihim wato wani bangare na tarihin annabawa da kuma al'ummominsu yaya suka yi maya ko suka yi mu'amala ko suka yi rayuwa yaya aka fara kuma yaya aka kare amma abinda za a fara ambata mana shine baban kowa eh baban kowa na gaskiya ba na rediyo ba eh, <laughs> baban kowa shine annabi adam alaihi salam baban mutane yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halice shi da inda ya zaunar da shi da yadda ya yi gwagwarmaya da babban makihin nan wanda shine ke ɗan iblis mu ce dalilin da ya sa ka fara kawo annabi adam saboda za a kawo maganin iblis yi ta ka zanzan duk al'ummomin da za a ambace su a baya iblis shi ya ruda su to kai ma kada ka yadda ya ruda ka wannan ina ganin wato a takaice abinda wannan sura take karantarwa kenan akramakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن Allah ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai alif lam alifun da lamun da ra'un ba wanda ya san ma'anar su sai Allah wannan mun sha yin bayani ne ake kiran su al-huruful harufa waɗanda aka yayyanke su fi awa'il suwar a farkon surori na alkur'ani domin mai wannan tafsiri tun a suratul bakara ya yi dogon bayani ya ce to nan gaba kuma in aka ambaci waɗannan harufa to kawai ga abin da zai tafi a kai shine Allahu a'lamu bi muradihi bi zalim abin da Sheikh Abubakar Gumi rahimahullahu ta'ala ya ta kawo a cikin tafsirin sa kenan ki ya kawo ma sabanin malamai su ce kaza ma bai kawo ba kuma yafi sauki waɗannan harufa guda uku yadda ka gansu ka basu haka amma ka yi imani da su ayoyi ne na Qur'ani shi yasa a wani wuri zaka ga alif lam ra sai a sa alaman aya an samu aya guda saboda maganan ta cika amma maganan mufhama ce babu wanda ya san me ake nufi sai Allah to wa Allah binsa tilka ayatul kitabi waɗancan ayoyi ne na littafin Allah kuma lokacin da Allah ya faɗi wannan ba rubuta Qur'ani ba Qur'ani yana cikin tarkace ne ana ma saukar da shi ne an tara alqur'ani cikin tarkacen abubuwa kamar fatu na manyan dabbobi da allon kafada na ainihin raƙuma da duwatsu masu faɗi irin fararen nan saboda babu takaddu isassu a wancan lokaci babu takarda. fata ita ke gyara ta sai a yi rubutu a ciki da yanzu kuma an samu ci gaba yadda ake rubutu ma yan ƙanana ƙasan da yadda suke rubutu manya-manya suke yi manya-manya za a rubuta sannan an ɗauko fatan raƙumi ko fatan saniya an gyara an yi rubutu a ciki to idan an rubuta daga fatiha zuwa suratul nasi ayoyi waɗanda suke dubbai kana ganin za a tara abubuwan kaman yaya ko da a cikin fatu ne balle wanda ya kawo fata ya kawo gudumawan fata wanda ya kawo ganye ya kawo ganye wanda ya kawo dutse mai faɗi ya kawo dutse mai faɗi da sauransu da haka aka rubuta alkur'ani amma Allah ta'ala ya ce tilka ayatul kitabi waɗancan su ne ayoyin littafi shine malamai da yawa suna cewa wannan yana gwada wato ce Allah ya gwada za a rubuta Qur'ani cikin littafi guda amma kaga manzo Allah bai ce nan gaba za a rubuta Qur'ani cikin littafi guda ba amma dai an ce masa tilka ayatul kitabi kuma manzo Allah haka ya karantar da al'umma nun ba a rubuta alqur'ani a dunkule aka taro shi aka samu takaddu aka rubuta ki ba sai a zamanin Abubakar bin Abi Quhafa radiyallahu anhu kaga a lokacin da aka samu aka tattare shi waje guda aka samu babban alkur'ani guda ɗaya saboda haka yana wajen kalifa sannan daga baya kuma aka zo aka ce to a rubuta ki daban-daban aka samu kwafi guda biyar ne ko guda shida saboda rubutu ne da hannu abinda za su iya yi kenan yanzu idan ka samu marubucin alkur'ani musamman ma masu karatun mulamu na gargajiya karatun allo mutumin da ya haddace alkur'ani kuma ya kware wajen haddace alkur'ani kun san so haddan qur'ani shine hatta alama da digo da menene to sai ka haddace shi yasa idan kai sai ka bada wanda ya fika sai ya duba to idan yana da basira kana yin kuskure ko digo guda ɗaya baka sa ba zai gani saboda haka sai ya nuna maka shi yasa a yanzu kamfanoni da yawa waɗanda ake buga waɗannan alkur'anai za ka samu akwai manya-manyan mahaddata sun kai goma ko fiye da haka idan aka je aka yi kowa sai an baki ya duba saboda kun san babu wanda yake daidai sai Allah do haɗewanka da dunkulewanka wallahi wata rana sai an samu matsala ya za za ga mala ya zo gangaren yana karatu wata rana sai wata aya ta kwace masa za ka zo kana fassara gashin nan ka gani ba ka karanta amma za a karanta ba daidai ba ka sake karantawa ba daidai ba kawai sai ka wuce don karma a gane eh, sai ka wuce karma a gane saboda duk yadda ka yi a lokacin Allah ya riga ya kaddara mai yawa ba za ka bala daidai ba to a kan ka tsaya kai ta bata lokaci kawai ka je za a ce kai an samu matsala a nan an samu matsala naman lan adam din kenan shi yasa in aka rubuta sai a bada manya-manyan marubuta sai su gyara to su ma waɗanda suke wannan rubutu ɗin abinda nake so na kawo ka duba ka ga fallen alkur'ani za ka samu wajen falle nawa musamman bugu rubutu na hannu zai yi gaba da baya falle nawa ke samu watanni nawa zai ɗauka yana rubutawa watanni nawa za mun gwargwadon rakin aikinka gwargwadon yadda za ka gama da wuri kenan to mafi yawa waɗannan masu rubutun za ka samu wani manomi ne wani makiyayi ne wani sun fi yin noma a kan kiwo wani kuma za ka samu mai ɗinkin kwado da linzami ne ko aikin wuya yake ko ɗinkin hula yake in bai yi wannan ba ba zai ci abinci ba mm. sai ya yi wata da watanni yana rubutawa kuma sai ya zuwa sayar da ƙur'anin bai wuce dubu goma ba eh, eh, ko da yake suna cewa fansarwa don su ma sun yadda akwai wahala sai su ce za ka fansa to ni na duba da fansa da ainihin sayarwa mai bambancin su eh za gani domin saboda in aka ce bai ciniki menene ciniki mubadalatu manfa'atin bi manfa'atin fi zimma ai kamar ka dauki wani abu ne ka bayar wanda za a yi amfani da ke a dauki wani abu a baka wanda za ka yi amfani da shi kai kana bukatan wancan shi kuma yana bukatan wannan sai kuka yi kamar sanye wannan shi ake kiransa bai ya yi abin nan kamar yadda suke fara da turanci ciniki irin na da lokacin da babu kuɗi za ka dauki abin amfani ka bayar a baka abin amfani misali in dauki handset ɗina in bayar in karɓi hulan malam shi yana son handset ni kuma ina son hula ko kai na zai albarka yi eh, kuma zai karbi hula eh, ai ka san kowa da manufansa akwai abin da yake so to wannan shine saboda haka idan an ce sayarwa ma ba laifi ba ne a ramma ka rubuta Kur'ani ka wahala ka ɗauki kwana da kwanaki kana rubuta Kur'ani ka wahala shikenan sai wani ya zo ya saya wannan ba laifi ba ne don an faɗi wannan kalma eh dama abin da nake so na kawo shi ne gurgurdan lokacin da za a ɗauka. ya danganta saboda haka suna daukan lokaci ko qur'ani ma ba yau ne kawai za a ji a bugo shi kawai a tafi da shi ba a'a ko an buga shi ko an tsara komai to sai an karanta domin saboda kwamfuta da kake gani tsara shi ake yi wani yana dan shiga zai lalata shi ke sa waɗansu littafan da suke cikin intanet ko kuma suke cikin menene alshamila sai ka duba in kana bi a hankali sai ka samu akwai shafin da babu wani abin mamaki sai ka samu akwai shafin da babu ko bugun alkur'ani mai shafi da yawa kana ta tafiya ko tafsirar nan akwai wani tafsirin da nake da ke idan ka je karshen sai ka samu akwai abin da babu in ka je ɗayan ba za ka same shi ba to wannan sauran ina suka shiga ina suka shiga kaga tun daga kamfanin ne aka samu wannan matsala to ni na sayi guda ɗaya a nan Najeriya kuma an buga abin a Misira. guda nawa aka buga kenan suna nan da yawa shi yasa ne kaga Qur'ani an buga shi akwai matsala sai dai idan kamfanin su suke da matsala amma ana samun babu shafi ɗaya babu shafi biyu to za a yi kwandemin ɗin wannan ne gaba ɗaya ba za a watsa shi a duniya ba don ka watsa shi a duniya wani haka zai ɗauka ya je ya haddace kuma za a samu gebe shi yasa kowane na abubuwan da ake turawa a waya kira'a da ake turawa a waya kamata ya yi ka rinka kwatanta shi da abin da yake rubuce ka samu kur'anin da aka yarda da shi idan ka saurara a cikin cd ko a waya to kuma sai ka duba ka gani haka ne domin in ka ce wai zaka kafa hujja da wannan tunda baka da malami sai wannan abu zaka iya mayar da wannan ya zama malamin ka idan ka gane waɗansu abubuwa to amma kuma kar a je a haddace wani waje kuma ba a haddace wani wuri ba saboda haka Allah tabaraka wataala ya ce tilka ayatul kitabil mubin lalle ko kuma tilka ayatul kitabi waɗannan ayoyi ne na ainihin littafin Allah saboda nan gaba za a samu alqur'ani cikin littafi to gashi yanzu muna da qur'ani cikin littafai wanda idan aka ce za a yi lissafin su a duniya ba za a iya lissafawa ba a masallacin nan kawai muna da ƙurane guda nawa Da wani ma a handset dinsa yake dubawa ƙurane cikin hanset? wannan ma an samu ci gaba haka saboda aka ba ruwansa da sayan ƙur'ani ko ka baki ma kyauta da ki zai yi ga ƙurane nan da yawa a hannayen mutane wanda ko ƙwariyar masallacin da muka ce za mu yi lissafi ba za mu san nawa ba ne za mu ɗauki lokaci to balle kuma ka kwatanta da duniya ka kaf gaba daya shi yasa da Allah ya ce tilka ayatu waɗancan wato ayoyi ne na alkitabi littafin nan sananne shine alqur'ani wa qur'anin mubin ya ma huta shadda kai alkitab din nan shine qur'ani mubin kuma bayyananne ne babu matsala cikin ayoyin qur'ani sai Allah ya ce mai ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما كوكما ربما داما أنت بالتكفيف والتشديد ما لا يقرن تامانا التكفيف فيني ربما يود الذين كفروا ko rubbama ya waddu allazina kafaru zaka samu koda larabci duk ana fadin haka in aka ce rubbama sau da yawa rubbama sau da yawa duk ma'ana ɗaya ne ko sau da dama amma waɗansu malaman nahu suna ce ma da ma littakalil ana gwada abu ne wanda yake bai cika faruwa ba wato baya da yawa amma kai ɗaya a nan wato da dama daga cikin waɗanda zai kafirta na kafaru waɗanda zai kafirce ya waddo suna burin suna burin suna so dama a ce laukanu musulmi da sun kasance musulmi amma a ina ne za su yi wannan buri idan aka tafi lahira eh ba nan duniya ba idan an je lahira kafiri sai ya so a ce da ya musulunta kuma da Allah ta'ala ya ce rubama ya waddu lazina kafaru wannan ya gwada ba waje ɗaya ba wajen zama a kabari wajen tashi da kabari wajen tattara mutane a filin alkiyama wajen yin hisabi wajen tsallake siradi wajen raba takaddu ko littafai na ayyuka wajen raki'a na ainihin mala'iku da sauran waɗansu abubuwa makamantan waɗannan rubama ya waddu lazina kafaru laukanu musulmi lallai wato kafirai za su yi kuri dama a ce sun kasance musulmi domin su huta su wannan ya gwada abinda yake bukata mafi karanci ka kasance musulmi amma mumini wannan sai ka yi aiki amma in dai ka kasance musulmi to za ka samu sassauci to Allah ya sassauta mana idan kun duba kalman rubama a duba da kyau masu littafi a hannu rubama ko ma? eh eh a anan haka aka rubuta amma duk ɗaya ne da ma, da ma wannan ra'un din yana da shadda me yasa aka sa masa shadda alhali a larabci harafi na farko babu alif jalam ka sa masa shadda ba zai karantu ba kuma a yanzu ma bai karantu ba eh ko aran ya karantu bai karantu ba ruba ma ko yana da kyatta za ka ce ba ma sai bata ba za ka yi me yasa aka sa shaddan wa ya gane sirrin wannan sanya shadda a nan wato dobulin ɗin kalman alama na cewa kalman dobul ne amma an ka zo karanta ba zai karantu ba in ne za ka dauko daga nan to bari mu takaita kada a wahala eh ko za ka ba da amsa tunda na ga ka daga hannu eh rubama wannan ra'un din da ya zo da shadda saboda idan kana son ka hala da karatun baya da na gaba zo sai ka shigar da shi sai ka shigar da shi shine kawai amfaninsa amma mafiya yawa yanzu alaran momin mu in suka karanta aya tsayawa suke yi tsayawa ake yi ba a wucewa saboda mafiya yawa ko da ma inda magana bata kare ba inda an je karshen aya za su tsaya saboda haka ce annabi idan yana karatun sallah a cikin sallah karatun qur'ani a cikin sallah to yana tsayawa ne ya kefo inda kulle aya annabi yana tsayawa ne a duk inda aya take amma aka ce idan ka wuce babu laifi saboda haka alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين kaga kowace aya ka tsaya amma wani in ya taki wala Allah ko ya yi tirenin ko kuma ya koshi in ya ji numfashinsa ya tsaya sai ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu to ni na take na take ma amma ki ba ya ke, wa sai aje ya kai karshe eh aka ga abin da ya ba haramun bane eh tunda an ce duk kira'o'i ne ya halatta saboda haka idan zaka dauko mobilin din nan ka haɗa shi, to zai shiga cikin ra'un din nan amma mafiya yawa tsayawa ake yi kuma yadda magabata na can suka rubuta haka aka farshe a rubuce domin rubutun alkur'ani shi ma ilimi ne na musamman akwai littafan da aka karantar ga yadda ake rubuta alkur'ani idan za ka yi rubutu iri na kaza ba. rubutu irin na alkufa ko rubutu masiriya ko wani abu makamancin wannan to za a ce maka ga ka'idan abu kaza kaza ne ka'idan abu kaza kaza ne ina fata an gani to saboda haka shine alama kun wani mai yiwa tunaninsa ba zai kai ya duba wannan ba wucewa kawai za a yi to amma tun da tafsiri ake yana da kyau a dan gutsuro wani abu da aka sani akan wannan shine rubama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin sai Allah ya ce ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون الله تعالى يتي tun da yana ba da labari ne dangane da abin da kafirai za su yi ranar takin alkiyama sai ya ce to a nan duniya ya kamata su gane amma tun da ba su gane ba zarhum ka kyale su ya kulu wa ya tamata'u suna ci suna sha suna walwala suna fetsarewansu yadda suka ga dama wa yulhihimul amalu burace burace yana shagalar da su tun kun san buri ma bai da kyau mutum ya ta burace burace wato burin ka ba zai kare ba dama annabi ya riga ya fala abinda zai cika cikin ka shine turbaya na kabari kana cikin buri sai Allah ya dauki ranka kuma za a je a jefa ka ramin kabari ne to magana ta kare shi yasa burace burace aka babu gaira babu dalili wannan ba daidai bane amma abin da yake na alheri ka yi fata ka samu kuma ka roƙi Allah wannan ba hana ka ba saboda haka in kana da wani matsayi kana neman na gaba sai ka roƙi Allah kuma ka bi hanyoyin idan kana da kuɗi kaɗan kana neman mai yawa sai ka roƙi Allah kuma ka bi hanyoyin kamar idan kana da 'ya'ya waɗannan 'ya'yan ba su ishe ka ba kai kana ganin kafi ƙarfin waɗannan 'ya'ya shikenan sai ka ƙara aure sai kai ta neman haihuwa ka roƙi Allah ya taimake ka da haka abinda yake magana kenan amma yanzu haka kawai kana zaune sai ka ce kai da ma a ce ni ne shugaban kasa to inda kai ne shugaban kasa ya za a yi ba mamaki sai an sai wato sai ka fi kowa ciwa-ciwa yi nun da man za ga mutum a gefe yana ta surutu ne sai ka ba shugabanci sai ya gagare ni. ai mafi yawa haka ne musamman ma mutumin da bai san kuɗi ba kuɗi bai taba gidda yawa a gaban ka ba baka taba ganin miliyan ɗaya ba sai aka zaka ce maka ga ɗaki guda wannan duk kulalen na jiha ne ka ce cabɗi sayan ba kai sa'a ba ma rudewa za ka yi sai an maka rukiya eh, sai an maka rukiya za ta roka. saboda rikicewa zaka yi shi yasa in mutum bai san abu ba ya bar buri yana cika baki yana ce ai daki ne a me yasa a makarantun firamare ko makarantun yaki da jahilci yake bada da labarai kwatankwacin irin waɗannan za ga wani ya zo ya cika baki yana ce ai shi kura ai kura tana ganin sa gudu za ta yi alhali kuma sai ka ga carab Allah ya kawo kuran wa zai gudu sai ka samu shi zai gudu eh to abin da yasa ke karantar da yara wannan wato a bar cika baki ana ce kaza kaza shine kawai Allah ya taimake mu saboda haka zarhum ka kyale su ya Kulu suna ce wa tamatta'u kuma suna jin daɗi na kankanin lokaci wa yulhihimul amalu ainihin gurace-gurace yana ruɗin su fasaufa ya da sannu za su sani duk wa'azin da ake musu ba su ɗaukawa to za su gane a takaice Allah ta'ala yana ba mu labari ne a cikin waɗannan ayoyi sayan da Muna, lalle kafirai za su yi nadama ranar takin alkiyama alama kanu fihi imin alkufuri a bisa kafircin da suka yi a duniya wa yatamannawna law laukanu fi duniya ma musulmi wato za su yi gurin dama a ce a nan duniya sun kasance musulmi amma kuma hakan ba zai musu amfani ba kamar yadda Allah ya ambata cikin suratul an'am mun karanta a can baya walau tara idho qifu ala nari fa qalu ya laitana da ce za a gwada maka su ko za ka gansu lokacin da aka tsayar da su a wuta sun kafirai sun je wutan ma wuce ta za su yi sai an koro su tukuna sun ba wanda zai je shiga cikin azaba yana ji yana gani saboda haka sai an koro su idan aka tsayar da su akan wuta za su ce ya laitana ka ce ya kai tonmu nuraddu wala nukazzibu bi ayati rabbina da ma amma yadda mu duniya mala ba za mu karyata ayoyin ubangijinmu ba wa nakuna minal almu'minin da za mu kasance a cikin mu'mine to akwai wata aya a can baya dun mun yi bayani lokacin da za a fito daga kabari za su yi nadama kai cikin kabari ma za su yi nadama wajen taki ma za su yi nadama a filin alkiyama ma za su yi nadama a gidan wuta ma za su yi nadama to ne a dunkule aka dunkule mana a nan Allah ya tsare mu sai Allah ya ce me wama <coughs> wama ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum ayo za mu shafa da yawa ne insha Allah ta'ala saboda haka ran ma ka shirya wama ahlakna min qaryatin Allah ta'ala ya ce ba mu halakar da wata alqarya ba illa wala ha kitabun ma'lum face sai da muka bata littafi sananne saboda haka wa min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma da ta zo ta wuce face sai da Allah ya turo mata mai gargadi shine malamai suka ce mai gargadin nan imma annabi imma manzo imma malami musamman ma a yau za a fi gane haka a fili ga masu wa'azi sun yi yawa iri daban-daban kuma kowa da yarensa domin waɗanda suke karantarwa ko suke tafsiri in ka koma asali za ka samu kowa da yarensa wani yana nan da yaren bai manta ba kuma in ya je wajen yaren zai yi yaren saboda kowa ya fi son mutanensa su gane addinin Allah su shiga aljanna tare kafin waɗansu mutane ko wata kabila daban saboda haka haka kawai Allah tabaraka wa ta'ala baya halakar da al'umma wannan ana maka kimfida ne shi yasa da ya halice sama ya halice kasa ya halice ka sai ya ce ka bauta masa ke kadai amma ba zai maka azaba ba sai idan ka yi taurin kai amma in ka yi biyayya to Allah tabaraka wa ta'ala zai ji yadda kai daɗi na har abadan abadan yukhbiru ta'ala annahu ma ahlaka illa ba'da hujjati alaiha Allah baya halakar da alkariya sai hujja ta tsaya a kansu ko da an turo annabi ko mai wa'azi rana ɗaya rana biyu wata ɗaya wata biyu a Allah baya halakar da al'umma haka waɗansu ma sai sun ɗauki shekaru har sai annabawan da manzanni kamar sun ɗebe tsammani da mutanen da suke tare da su sannan kuma sai nasarar Allah sai ta zo saboda haka akwai ɗaukar lokaci shi yasa abin takaici ne kwarai da gaske masu da'awa za su je suna da'awa mutane suna so yanzu yanzu su karba ba zai taɓa yiwuwa ba mutane ba zai yi su zama duk iri ɗaya lokaci guda ba in ka zo kayi yi wa'azi yau gobe ka yi jibi kuma sai ka buge da bambami ba haka ake yi ba wannan kuskure ne babu hikima cikin wannan annabi ma ke kara nawa yayi ana saukar masa da ayoyi sai da yake kara 23 saboda yanka kwatanta da irin rayuwar zamanin su dama annabi ya ce duk wanda ya je 60 to fa ya gangara faqad azara Allahu ilai masu wuce 60 ba su da yawa masu saba'in tamanin ɗari ba su da yawa idan da annabi shekara dubu zai yi kamar yadda sauran annabawa suka yi ta za ka samu zai ɗauki lokaci yana musu wa'azi kuma ba lalle ne duka mutane su karɓa ba tunda manzo Allah ya bar duniya ya mutu ya bar duniya akwai kafirai da yawa a ƙasashen larabawa idan da so samu ne tunda a wajen ya bayyana yana son a ce kowa da kowa ya karbi addinin Allah saboda sauran bangarori daban-daban za su samu sauki amma sai hakan bai faru ba ga nabi no alaihi salam shekara nawa yayi yana karantarwa saboda haka kullun maimaitawa ne kullum zaka fito ka maimaita kuma ka hada da hikima da hakuri tunda an ce wudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya atan saboda haka in ka zo za karantar da mutane dole kai ta maimaita musu shi yasa in ka yi gaba wani ma zai ce bai gane ba sai ka ce to kai hakuri tunda ba za ka tunda bai gane ba sai ka ce to barin gama dalilin da yasa yanzu academically aka ce duk abin da aka yi an je karke to a yi summarizing sa duk abin da aka fada ki in an je karke to a takaita ki a dunkule sai a ce a dunkule an yi kaza da kaza da kaza to wani shi abin da zai rike kenan saboda wancan ya masa yawa saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala baya halakar da al'umma sai ya aiko musu hujja sannan kuma wanti hayi ajaliha sai idan ajalinsu ya kare wa annahu la yu'akhiru ummatan hana halakuhum sannan kuma idan lokaci yayi Allah fa baya jinkirtawa shi yasa ayan gaba me yace <coughs> ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun Allah ta'ala yace ma tasbiqu min ummatin ajalaha babu al'umman da take wuce ajalinta kowace al'umma idan ta je ajalinta za ta kare ko a yanzu yanzu idan ka duba za ka ga abinda ake nufi da ajali shine kamar eh century shine menene za mu fala da hausa eh, karni karni ko yo karni karni yanzu mu karnin mu da muke ciki ba karnin na baya bane ba kuma karnin na gaba bane yana iya zuwa an ɗiba mana shekara 90 ko shekara 100 ko 120 idan aka je ɗari da akirin za ka samu duk sa'o'inmu gaba ɗaya babu ko ɗaya waɗansu ne kuma dabam. in ma ka samu wani to bai da tasiri kamar yadda yake yanzu iyayenmu da kakanninmu ka samu mai shekara ɗari da goma ko ɗari da ashirin yana da amfani ba ba zai yi amfani ba wani ma za ka gana ta rishi a cikin gida don kada ya fito ya yi shirme saboda mai saboda kwakwalwan ta riga ta yi rauni kwarai da gaske yaro ma da yake kokarin taki sai ka samu ya fi shi hankali saboda aka riga an wuce zamaninsa abinda ake jira kawai mutuwa ta zo ta dauke shi to haka mu ma idan mun je karshe mutuwan ita za ta zo ta kwake mu in lokacin ka yayi kawai dole ka tafi shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasakhirun saboda haka ba sa wuce ajalin su sannan kuma ba sa ainihin jinkirin ajalin su kafin lokaci Allah ya kwashe su ba zai yi ba sannan bayan lokaci Allah ya musu jinkiri ba zai yi ba shine abinda malai ke faɗa mana nan ai hana halakuhum an miqatihim wala yataqaddamuna an muddatihim ko da yake ana maganan waɗanda za a azabtar duk waɗanda suka ki yin biyayya wa Allah lokaci yana yi Allah zai tafiyar da su kawai ba wanda ya isa ya jinkirta wa hadha tanbihu li ahli makka wannan falakarwa ne ga mutanen makka nan ibnu kasir abin da ya faɗa kenan yasa in ka je ka duba tafsirul jalalaini zaka samu abin da ya faɗa kenan ya sa ahalu makka ahalu makka Eh, yasa aka ce tun da ayan ta sauka ne akan ahalu makka to duk wani kafiri da yake da hali irin nasu shi ma yake ga karkashin wannan saboda aka wa'azi ne ga kafiran duniya gaba daya wa irshadul lahum ila al ya amma hum fihi min al-shirki wal ina domin a karantar da su su bar abin da suke yi na shirka da taurin kai wal ilhadi alladhi yastahiquna bihi al-hala da tare iyaka a fadi gaskiya ba za a dauka ba yi wa'azi ba za a aiki da wa'azi ba amma ja baki a yi shiru ba za a yi ba a faɗi bakar magana ko waɗansu abubuwa makamantan waɗannan to lalle kowa ya shiga sa Allah ki kaɗai ne kuma ki ya cancanta abota masa lalle wannan addini na ne duk wanda ya biya huta wanda bai bi ba kuma ya yi hasara sai Allah ce mai وقالوا يا أيها الذي dhikru innaka lamajnun wa qalu kuma kafirai na zamanin Annabi. saboda tsabar rashin kunya suka ce ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi zikru ya kai wanda aka saukar maka da ainihin ambaton nan na alqur'ani azzikru anan almuradu bihi alqur'an abinda ake nufi shine alqur'ani to ya kai wannan da aka saukar masa da alqur'ani suka ce innaka lamajnun wallahi kai mahaukaci ne ya zaka zo kana zagi mu kana kushe iyayen mu kana kushe gumakan mu haka kawai rana tsaka kai kai din nan mahaukaci ne to ka duba ka ga irin bakar maganar da aka faɗa wa manzon Allah amma maza Allah ya mai da martani maza Allah bai mai da martani ba dai idan kana wa'azi ana taba kan ka kufula ki kenan mai ki wanda kake masa wa'azi ya riga ya gano haka eh dama an ce masu basira psychologically duk wanda ka zauna da ki to sai ka tsaya ka saurara ka ga ya yake akwai abin da yake so akwai abin da baya so saboda haka in aka taba ki ba ba ba ba ba ba aka taba ki ba ba ba ba ba to sai ya zauna ya shirya a daidai inda bai kamata kai bambamin ba sai ya cakwale ka zai ya taba ka shikenan abubuwa duk gaba ɗaya sai su rikice to babu hikima a cikin wannan shi yasa duk wanda yake da wayon zama da al'umma haka yake za ku hadu da mutum yanzu yanzu ba zai sake ta surutu ba duk wanda kaga zai sake ta surutu ko ina aka je mabiya yawa ƙarya ne kuma yana cika baki ne zaka samu malalaci ne matsoraci ne baya da kuzari ba zai iya tabuka komai ba wayo ake yi in muka hadu da ku sai in yi shiru yasa ran da duwa kawo muku sabon mai tafsiri ran da duwa kawo muku sabon mai tafsiri to sai ya tsaya ya karanta ku ran da kuma duwa kawo muku sabon mai tafsiri kuma sai kun tsaya kun karanta ki in ba haka ba ana cikin tafsiri wani yana gengedi zai ce malam kana gengedi ya ce tijo tashi ka tsaya gaga wata ya mai da yan firamare ne ko kuma yan ko da ke yan jami'a ma ana musu haka eh za ka je kana lakca kana ta bayani muhimmin abu sai ga samari da su suna ta gengedi wallahi da za ka bincika sai ka samu wannan facebook din da twitter da menene shine ke kansu har karfe biyu karfe 1 ba su yi bacci ba kai kuma kana da lakta karfe takwa ka zo ka shiga takwas ba ka ƙara lokaci daga mutane da yawa sun yi minti talatin wai mutum yana bacci da ƙirya tashi kai da kake nema a ce wai kana baccin safe ai in ka ga mutum yana baccin safe ya ƙoshi ne duk wanda zai zauna ya ta kirga bacci da safe wallahi in ya ga dama ba zai tashi ba sai a zahar kuma inda za a ci abinci da azahar din ba azumi yake ba za a ga an hada masa komai gijib eh amma kai baka tara komai ba kana baccin safe to sai ga yara kawai karbe takwas suna ta gengeri a cikin aji kaga kaidan jami'a duk wanda ya tafi university yayi yana da kokolwa ya kamata ce yana da hankalinsa amma wallahi dole haka zamu yi ta tayar da su sai eh, kaga yana gengeri ka ce tashi ka tsaya in ya maka gardama fita in ya maka gardama ok automatic carry over dama haka ne eh ai saboda ai ba ilimin kawai ya zo koya ba ya eh, hadda karatu idan ubansa bai tankwasa shi ba to ya kamata ya ce malamin sa ya tankwasa shi. me yasa tarbiyya ta lalace saboda da firamaren ku da sakandaren ku da jami'an ku mafiya yawa waɗanda kuke ɗiba suna karantarwa shashashu ne mm. saboda ba a duba tarbiyya amma a da sai an samu wani dattijo a ce a ah, wannan dan gidan wani ne ko yana dan gardama za a ce a na san babansa dan gidan wani ne ku dauke shi aiki babu matsala duran da ku samu matsala ku zo ku faɗa mun wallahi za ga wani daga wajen ya gyaru kenan eh kafin ma ba kai shi wajen ubansa a'a wani ne kawai ya zama masa garanto ai ma nan garanto kenan saboda zai iya tankwasa shi in abin ya gagara shi ne kai gaba ko ya ce to abin ya fi karfi na yanzu duk matakin da za ku dauka ku dauka amma yanzu kawai mutum yana da takarda babu dogon bincike za ka samu wani malamin mata ne wani matsinaci ne wani mashayi ne wani barawo ne kuma wallahi duk malamin da ka dauke shi haka da sannu da sannu sai ya sanda ma waɗansu daga ciki me yasa yara suka koyi liwadiya waɗansu malaman su ne zo koya musu da shayi shayi malaman su ne da zinace zinace malaman su ne Allah ya kyauta saboda haka mu dawo kan darasi wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun babban magana ya kai wanda aka saukar maka da alkur'ani kai din nan wallahi mahaukaci ne innaka lalle kai lamajun wallahi mahaukaci ne kaga wannan akwai rashin kunya da yawa eh don abin da suka faɗa wa annabi ba daidai ne amma manzo Allah bai tada jijiyan wuya ba sai suka kara da cewa bayan sun zage shi sai eh, suka kara da cewa mai suka ce lauma ta'tina bil mala'ikati in kunta minas sadiqin lauma ta'tina bil mala'ika wai me yasa baka zo mana da mala'iku ba ai kai dan adam ne misalin mu saboda kamata ya yi a zo da wata halitta daban wanda za ta zo ta rikita mu ko ta tsorata mu ko kuma ta goyi bayan ka ta ba da kaida to mu mala'iku muke so tun da dama aljanu ba mamaki wani ya saba ganin aljanu eh ba mamaki kaga dabbobi ko ba za su sa wannan harka ba tun da akwai waɗanda suke ganin aljanu wani idan ya gani zai haukace wani ya gani ko ba zai haukace ba saboda ya saba gani amma kuma ba su da yawa tunda Allah ya riga ya sanya kariya su ba a ganin su amma kuma su suna ganin mu to shi yasa sai suka yi tayi suka ce mala'iku suke bukata tunda ba wanda ya taba ganin mala'ika law ma tatina bil mala'ika wai me yasa ba za ka zo mana da mala'iku ba in kunta mina sadiqin idan dai kana daga cikin masu gaskiya in dai har gaskiya kake yi to ka zo da mala'iku idan ka zo kai wa'azi sai mala'ika ya ce eh lalle wannan annabin Allah ne manzon Allah ne na gaskiya ku bi shi in ba ku bi shi ba kun shiga uku don an samu mala'ika yayi wannan ya karfafa ka shikenan amma yadda kake dan adam irin mu ka zo ka faɗa a basharan wato dan adam wahidan minna nattabi'uhu inna idhal lafi dalalin wa su'ur lalle idan mun bi wannan ai mun bata dan adam irin mu yazo daga cikin mu yasa dan adam shi yana ganin yana raina wanda yake tare da shi a yanzu ma ko mu da muke tare da ku kullum muna abin nan ana ana yin wazi ana karba yasa haka yi yasa haka yi don in ka tambaye shi zai ce shi ya fi raina wanda yake gani kullum ya zo ne yana zuwa ya abin da ya ce ya abin da tafsirin da malon zubairu ma da ke na wallahi ni ma ina hau zan yi eh, ya zawo lokaci ake yin posting ko kuma rotation idan kun saba da wannan sai a kawo muku wani daban domin saboda ko hakan ma an fi daukawa saboda wanda kullum ka saba za ka ce ai wannan yana nan eh, sai ka ce zai dawwama tunda da yana nan kenan ba ruwanka da kokarin kiyayewa to amma an ana caccanzawa ran da aka samu wani mai kokari to sai kai kokari ka tare abinda zaka tare ran da kuma aka samu rako to sai ku lallaba shi aka har ku rabu lafiya tunda ka san za a samu wani canji to ai saboda sun raina annabin ne an haife shi a cikinsu ya take a cikinsu su shi yasa suke fadin wannan magana shine sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bada amsa kaga wajen da suka ce innaka la majnun Allah tabaraka wa ta'ala kai tsaye bai bada amsa ba sai dai a kaice. amma maganan a turo mala'iku to nan ne aka tanka musu yasa an kana da hikima mutumin da ya faɗa maka magana mai nauyi to kai sai ka samu wani dan sako sako sai ka rike shi don kar ya gudu kana kirya masa gadan bare ka zuwa inda zaka je ka cakwade shi da kyau eh amma ya faɗa ka faɗa nan take zai sake fada shi kenan kuma sai basiran ka tabace to a hankali yake inda ba za ka yi hakuri ba to sai ka san abin da za ka yi ba tare da ka ƙetare iyaka ba tunda fa mani ta da alaikum fa ta du alaihi bi misli ta da alaikum to Allah ta'ala ya bada amsa me yace ma nunazzilu illa bil haqqi wa ma kanu idan munzirin ma nunazzilu ma nunazzilul mala'ikata ma tanzilul mala'ikatu amma ana ma nunazzilul mala'ikata na fatan gane. Allah ta'ala ya ce ba ma saukar da mala'iku illa bil haqqi sai da gaskiya idan ka ga mala'ika ya zo to zai albishin ne wa annabi zai faɗi sako ne in ba haka ban mala'ika ya zo to azaba ne in kuma ba haka ban mala'ika ya zo wajen ka to mutuwa ne amma sai kai ka ga malaika kirikiri wala ka tattara ko matsanka daga nan ka fara tattarawa in ka yi sa'a an barka minti talatin awa daya ya ka dan samu gab in ko ba haka ba malaika in yazo shi zai jira ka ne sai kai wani abu sai ba zai jira ka ba ka riga ka gama yawo tunda baka ganin sa kuma ikon Allah ne saboda haka ma mala'ika malaikata illa bil haqqi ba ma saukar da mala'iku sai da gaskiya kamar aya ce ta cikin suratu maryam وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا ملائكة yake ba ma sauka sai da izinin ubangiji saboda kullum yana zuwa wajen annabi za a faɗi albishir tunda a matsayinsa na annabi manzon Allah sai ya ce to kullum ka rinka zuwa mana muna tare da kai saboda ina jin daɗin zama da kai ina ɗebe kewa da kai sai yace a wa ma natanazzalu illa bi amri rabbi mu ba ma yawan sauka sai da izinin ubangijinka sai da wani al'amari lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina zalim saboda haka Allah tabaraka wataala shi yake waye mu ta kowane bangare ba kaman kai dan adam bane yanzu an kyale kan kaga dama kana iya fita binka kaga dama kana iya fita in ma zaka fita ka je waje ka toshe kunnen karka ji karatun har sai ka isa gidanka wannan option ɗinka ne saboda in baka ji wannan ba zaka ji wani in ga dama kana iya shiga gidanka ta bayan akwai kofa in kuma ka shiga ta garuwa cewa ne ya haukace eh amma ba don za a ce maka ma haukace ba ya halatta ka shiga gidanka ta garu ko bai halatta ba ai gidanka ne ai kaman gona ce wanda babu shinge babu abun nan ta ko ina zaka iya shiga gonanka wani zai maka magana ne ai ba wanda zai maka magana amma gida da yake an kewaye ga kofa yanzu a kawai anan dutsen ta yi shi kawai sai aka ganka ka zaga ta baya kana kokarin hawan katanga